Karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, shida kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 22 25 gajeren zango. Michael Kudison. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin shirma na safiyar Juma'a ga kanan labaran duniya. za ku cewa mai bayan sama da shekaru 30 da soke zaben 12 ga watan yuni wanda mashud abiola ya lashe tsohon shugaban najeriya janar ibrahim badamasi babangida ya ce ya yi nadamar matakin nasa ministocin harkokin kasashen waje na kungiyar g20 sun gana afirka ta kudu a daidai lokacin da ake cikin tankiya game da rikicin ukraine da na kasuwanci a yayin da donald trump ya kama aiki a karo na biyu a matsayin shugaban amurka za mu yi takaitaccen nazari akan manyan matakan da ya ɗauka waɗanda suka girgiza al'amuran duniya. ga labaran kamar yadda suke tsohon shugaban najeriya janar ibrahim badamasi babangida ya nemi afuwar 'yan kasar a game da matakin da ya dauka na soke zaben ranar 12 ga watan yuli 1993 wanda aka yi tafakin cewa marigayi mashut kashimawa walawale a biyola ya lashe sama da shekaru 30 bayan faruwar lamarin babangida ya nemi gafarar ne yayin bikin kaddamar da littafin da ya rubuta kan tarihin rayuwarsa wanda aka yi jiya abuja muhammad sani abakar na dauke da karin bayani that accident of history is most regrettable. The nation is entitled to expect my impression of regret. Neman gafaran da tsohon shugaban Najeriya Ibrahim Babangida ya yi ya janyo mabambantan ra'ayi na zanta da ƙwararren masanin kimiyyar siyasa Faruk Bibi Faruk. Yanda ya samu kansa a lokacin da ya rushe wannan zaben za a iya cewa yanzu an kalla kuskure ne amma a wannan lokacin watakila ba shi da mafitar da tafi masa ya yi wannan. ni ba na ganin wani laifi da yawa amma kuma alhamdulillahi babangida ya yarda cewa a yanda muke a najeriya a yau kuskure ne amma a lokacin ni ban yadda kuskure ba ne. Na kuma zan tada shugaban majalisar amintattu na gamayyar kungiyoyin arewa Nasura Ashir Sharif wanda shi ma ya halarci taron. Wannan abu da ya yi abu ne da ya nuna gogewa akan shugabanci da kuma har yanzu cewar shi mutum ne wanda Allah ya yi masa ƙarfin iya jagoranci da shugabanci. To koya sauran 'yan ƙasa ke kallon abun ga abin da Malam Isa Tijjani yake cewa. Ni a gaskiya Janaral Ibrahim Babangida ya min daidai kuma ya burge ni. Domin samun mutane waɗanda suka yi shugabancin ƙasa su fito su yadda sun yi kuskure su ba mutane hakuri, ba abin da muka saba gani bane a Najeriya. Shi ma Malam Hassan Umar Faruk cewa ya Fitowa ya bada haƙuri ni na ganin an yi jaji ne kawai ni bana kallon abin a matsayin wani abu mai muhimmanci. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu na cikin waɗanda suka halarci taron kaddamar da littafin wanda a da yake babban ɗan adawa. tsaffin shugabannin najeriya da dama kamar su yakubu ga wanda abdulsalam abubakar duk sun halarci taron muhammad sani abubakar abuja a hausa To haila yau muna Najeriya inda gwamnatin kasar ta haramta amfani da manyan motocin dakon mai masu tankuna da suka kai lita dubu sittin wajen daukar mai a fadin kasar. Biyo bayan munanan fashe-fashe da aka yi ta samu wanda suka yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane a sassan kasar. Hukumar kula da lamarin da suka shafi dakon mai da sarrafa albarkatun ɗanyen mai ta kasar ce ta bayyana haka a wata sanarwa a wannan laraba. Matsalar hatsarin irin waɗannan motocin dakon mai ya zama ruwan dare a Najeriya. kuma da zarar hakan ya faru dambin mutane ne ke taruwa a wajen don ɗibar man lamarin da ke haddasa a fashe-fashe a jiya laraba ake kammala kuma aka kammala babban taron ƙasa da gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar nijar ta shirya inda mahalarta taron suka ba da shawarwari da dama kan turba da kasar za ta ɗauka musamman ma a siyasance a yanzu dai 'yan kasar sun baza kunnuwa don jin irin matakan da gwamnatin za ta ɗauka don aiwatar da kudirin da aka cimma yayin taron aisha shehu kabara na ɗauke da ci gaban labarin tsawon kwanaki biyar da aka ɗauka yayin taron mahalarta sun ba da shawarwari da dama da suke ganin za a sabunta tafiyar kasar abinda shugaban kasar janar abdulrahmani tiyani ya yaba sakamakon da kuka samu ya biyo bayan jan aikin da kuka yi cikin 'yanci da nauyin da ke kanku gaban allah a gaban al'ummar kasar nijar da kuma fa adam mai lakabin obama na ɗaya daga cikin mahalarta taron ya bayyana abubuwan da suka ja hankali. An ce duka parti politik na Nijar nan an ɗauki ƙudurin cewa duk wanda aka san akwai wani lalan aiki da suka yi na cin kuɗin ƙasa wannan su ma an ce a sa shari'a ta gaggawa na kowane wanda ya yi wannan lalan aikin ya biya abin da ya shafka. Jama'ar kasar ta Nijar da dama ne suka ji irin sakamakon da babban taron zai bayyana bayan kwanaki biyar na zama. to ko sun gamsu alhaji hamani karimu cewa ya yi gaskiya wannan zaman taron da aka yi alhamdulillahi sun biya 'yan nijar sun biya mu yanzu abin da muke jira da mulkin cani kawai ya kama yake ga dangadan ya yi gaskiya wanda ya karya doka ko dan gidan shi ne ya mai hukunci wasu daga cikin matakan zaman taron sun hada da shugaban mulkin soji a matsayin shugaban jamhuriya to a kai da aisha shehu kabar a gafarce ne a shekaran jiya laraba aka kammala wannan taro to a jiya alhamis faransa ta mika wa ivory coast sansanin sojin ta ɗaya tilo da ke kasar lamarin da ke kawo ƙarshen kasancewar tsohuwar wargijiyarta a kasar bayan gwamman shekaru ministocin tsaron kasashen biyu sun rattaba hannu a kan takardun da ke tabbatar da mika sansanin jim kaɗan bayan da aka daga tutar ivory coast a filin rawar soja da ke wurin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na radio france international ministocin kasashen kungiyar g20 na taro a afirka ta kudu inda suke tattaunawa a kan yakin ukraine da kuma kai ruwa rana da ake yi tsakanin akasarinsu da amurka kan kasuwanci na sani na dauke da cigaban labarin Kafin wannan taron kasashen ashirin waɗanda ke rike da kusan kashi 85 na ƙarfin tattalin arzikin duniya tare da mamaye kaso uku bisa hudu na cinikayyar faɗin duniyar ba su fiye jituwa 100 bisa 100 ba sai dai matsalar rarrabuwar kansu ta ƙara bayyana tun bayan da rasha ta mamaye Ukraine. lamura sun sake dagulewa bayan matsalar da ake ciki tun bayan da shugaba donald trump ya sake ɗarewa karagar mulkin amurka a watan jiya inda ya sauya manufofin ƙasar na ƙasashen ƙetare da suka shafi diflomasiyya da kuma kasuwanci afirka ta kudu na kallon taron na g20 wanda shine karo na farko da ke gudana a nahiyar ta afirka a matsayin gwaggwabar dama da zai sanya kasashe masu arziki su mayar da hankalinsu wajen taimakawa kasashe marasa karfi lura da zaman kashin dankalin da ake yi tsakaninsu musamman ta fuskar yaƙi da matsalar sauyin yanayi da kuma hada-hadar ƙarfafa tattalin arzikinsu. Haji Alhamis Amurka ta ce za ta kakaba takunkumai akan wani ministan ƙasar Rwanda da wasu manyan jami'an wata ƙungiyar 'yan tawaye sakamakon rawar da suke takawa a a watan a yakin da ake gwabzawa a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo da take sanar da takunkuman da suka shafi karyar tattalin arziki ma'aikatar baitulmalin amurka ta ce ministan haɗin kan yankuna na rwanda james kabarebe wanda tsohon janar ne na soja shine wanda ya tsara irin gudunmuwar da ƙasar ke baiwa 'yan tawayen m23 har yanzu da ya tara ake da sashen hausa na radio france international kwanaki talatin kenan da karbar ragamar shugabancin amurka karo na biyu da shugaba donald trump ya yi kuma tun daga lokacin da ya shiga ofishinsa ya fara aiwatar da wasu matakai da ya alkawarin ɗauka a lokacin yakin neman zaɓensa shamsiya haruna na ɗauke da ƙarin bayani korar bakin haure tsaurar matakan haraji batun masu fafatakar auren jinsi su ne suka fi ɗaukar hankali a cikin matakan da shugaban ya ɗauka an gano dai yadda aka rika ɗibar bakin haure da ke zaune a amurka ba bisa ka'ida ba ana ta sakeyarsu zuwa ƙasashensu na asali inda a halin yanzu 'yanci rana sama da 8,768 aka cafke batun tsaurar haraji shine dai ya fi ɗaukar hankali musamman yadda ya sanya wa kasashe irin su china da mexico da kuma canada kaso mai yawa baya ga wannan burjin da shugaban na amurka ya yi na cewa ya kamata a kwashe al'ummar yankin gaza tare da sauya musu matsuguni zuwa kasashen jordan da masar da sunan zai sake gina yankin abin da ya haifar da tubin alatsi ne daga kasashe musamman na yankin gabas ta tsakiya ba iya nan shugaban ya tsaya ba domin kuwa ya cire kasar daga yarjejeniyar yanayi ta paris da cire ta cikin hukumar lafiya ta duniya who inda ya dakatar da usaid daga bayar da aikin tallafi da kasarsa ke yi abin da ake ganin zai haifar da illa mai munin gaske ga kasashe masu tasowa to har yanzu a amurka shugaban amurka donald trump din zai gana da shugaban faransa emmanuel macron a ranar litinin mai zuwa da kuma prime minister birtaniya kai stama alhamis na mako mai zuwa kamar yadda fadar white house ko mai zan ta bayyana wannan na zuwa ne a yayin da tarayyar turai yake kokarin mayar da martani akan matsayin trump da game da yakin ukraine a yau juma'a isra'ila ta ce ɗaya daga cikin gawarwakin da aka kawo mata daga gaza ba ta matar nan shiri bibas ba ce kana ta zargi a da kashe 'ya'yanta biyu labaran kenan a halin yanzu to lokaci ne labarin wasanni nasir sani ya shigo barka da zuwa to barka da aiki to mu je zuwa to zan fara ne da sakamakon gasar europa conference league na hmm. cikin gurbin zagayen goma sha shida da ake cewa round 16 kenan a turanci hmm. wadda ya gudana a daren jiya real betis ta samu nasarar cike gurbin wato kungiyoyi sha shida na gasar ta europa conference league duk da hmm. cewa ta sha da kyar a hannun bent inda ta zara kwallo daya da nema da kyar na sha ya fi da kyar aka <laughs> kawo ni bayan yaron nan da ya dawo bayan an ci su bakwai ya ce da kyar aka ci su bakwai <laughs> kwarai da gaske to kwallaye uku da betis ta zara a filin wasa na gent su ne suka bata wannan nasara a jimilce kenan a wannan mm. to sai kuma fc hendham 1846 ta yi mm. rashin nasara a hannun copenhagen da ci uku da daya mm. duk da cewa copenhagen din a filin wasanta a wasan farko ta zira daya mm. yayin da eh, wato hendham din ta zira kwallaye guda biyu ita ma da kyar aka ci da uku <laughs> ita ma da kyar aka ci da uku <laughs> copenhagen na da kwallo hudu yayin da hendham ke da uku kuma copenhagen din ce ta samu zuwa cike gurbin kungiyoyin shashi da kwarai da gaske sai kuma pafos fc ta tsallake zuwa zagaye na gaba inda ta samu nasara kan omonia nikosa mm. da ci biyu da daya a zagaye na farko mm. ƙungiyoyin sun tashi ɗaya da ɗaya a jimilce dai pafos ce ta samu nasara da ci uku da biyu wanda ya bata nasara zuwa zagayen yan ƙungiyoyin sha shida kenan ita ma ta haye kwarai da gaske har ila yau a cikin gasar ta europa conference league din ƙungiyar olympia ta wato bata samu gurbin zuwa zagayen wato wannan zagaye ba inda borak banja ta fitar da ita duk da cewa an buga can jaras a gidan olympia amma wasan a farkon a gidan borak banja ta samu nasara da ci daya mai ban haushi hmm. wanda shi ne ya ba wa kungiyar wannan nasarar wucewa zuwa ita ma zagaye na gaba to al alkamar ta yi waje da galatasari daga kasar wato gasar europa conference league da yawan kwallaye shida da uku a wasan da aka buga a daren jiya kenan an mm-hmm. tashi biyu da biyu a wasan farko al alkamar ce ta samu nasara da ci hudu da daya mm. kuma ez alkamar din ta samu zuwa zagaye ita ma na gaba eh. AS Roma ta samu zarcewa zuwa gurbi na gaba inda ta yi waje da FC Porto da kwallaye hudu da uku. Wasan jiya AS Roma ta zara kwallaye uku yayin da Porto ita kuma ta zara guda biyu. To muna godiya Nasiru Sani. To sanda aiki. To kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a muna kawo muku wasu daga cikin labarin da jaridar Aminiya da ake wallafa ta a Najeriya ke dauke da su. Kan haka ne kuma Nura Ado Suleiman ya tattauna da editan jaridar Sagir Kano Sale. A wannan Juma'ar jaridar tana dauke da babban labari da taken narkuta garin da shugabannin duniya ke zuwa sayan takalma. Hmm? A narkuta gari ne a jihar Filato tun jima sama da shekara ɗari kamar a iya cewa sana'ar dukanci wato sana'ar sarrafa fata ita ce sana'ar da suka gada hmm. yanzu kuma garin ya zama wato wata cibiya ta sana'ar haɗa takalma da kayayyakin na fatu ta yadda hatta turawa suna zuwa su ba su oda hmm. na hada irin hulunan na tura irin hat ɗinnan, da jacket da sauransu kuma shugabanni na ƙasashe kansu suna sayan kaya daga wannan yanki da ke jihar plateau To bacin nan kuma akwai labarin yadda wato rayuwar kananan yara 'yan arewa take shiga haɗari a yankin kudu. To idan muka leƙa ƙetare ba. To a tare ko da ke kafin nan ma akwai labari da muke ɗauke da shi na musamman ne kan wato asibitoci na biliyoyin naira da aka gina a jihar Kano Hmm. har an kaddamar kuma amma daga baya aka yi watsi da su. To bacin nan idan muka zo ga maganar kasar waje dambar wannan ta Falasɗinawa da kuma Isra'ila da Amurka. Sakin fursunoni sakin to yanzu Amurka da Saudiya kusan suna taka rawa ta gani musamman bayan maganar shugaban Amurka cewa ya kamata Falasɗinawa da aka tasa daga Gaza sanadiyar wannan yaƙi su koma yankin Saudiya da kuma rikicin Rasha da Ukraine. ita ma a wannan makon dambaruwa ta ɗau hankali sosai musamman irin tsokacin da shi Trump ɗin yake. Mun duba dalilin da ya sa shi shugaban ƙasar Amurka wato Donald Trump ya zaɓi ya yi tattaunawa da shugaban Rasha Vladimir Putin a Saudiya. Hmm. Shin batun tashin ina tasirin Saudiya menene hikimar zaɓin Saudiya a wannan wato rikice-rikice guda biyu ɗin na Rasha da Ukraine da kuma na Isra'ila da Falasɗinawa? da kuma rawar da ita saudiyan da kuma amurka suke takawa wurin ganin cewa an shawo kan waɗannan rikice-rikice guda biyu hmm. da kowanne daga cikin ya ɗau hankalin duniya kwarai da gaske. To labaran ban al'ajabi ba? labarin al'ajabi hmm. muna da labari mota ce aka saya ta tsabar kuɗi da kuɗin ta sun kai naira miliyan 342. A kuɗin Najeriya? a kudin Najeriya kuma wani abin sha'awa da mota shine wa tsaron da take da shi irin tsarin security ɗin da wannan mota take da su To abin al'ajabin shine kuma bayan an sayi mota nan an mallake ta cikin awa 60 in ka so ka ce cikin ƙasa da kwana uku ko a cikin kwana biyu kuma mota nan ta layar zana su da fataken dare kuma sun yi awon gaba da ita. Sun yi gaba da kai a sha al'amari ya tafi a karkace kuma. To gajiya. bangaren za mu mai da hankali ne tun da tsakure kan wato halin da manchester united take ciki da kuma alwashin da kocinta amurin ya sha hmm. ya sha alwashin cewa zai dawo da martabar manchester united din a cikin wannan kakar ta bana da ake karawa a halin yanzu To, Nura Ado Suleiman kenan da editan jaridar Aminiya Sagir Kano Sale. RFI